assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh allahumma salli ala sayyidina muhammad darajatul kashful abdullah sallallahu alaihi wasallam mutane ina gaishe da mutane duniya gaba daya haka zalika duk wanda muka shiga hanyar shi in ya kasance ya rike mu rai ya yafe mana mu mun yafe kowa dama ba mu da gaba da kowa manyan malamai na Najeriya gaba ɗaya idan mun yi abun da ya ɓata muku rai ku yafe mana saboda ɗan adam tara ne ni dai ban da tunani akan na yi wa mutum laifi amma Allah ne ya yawa ina son ba da wannan itacen ne na kasuwa da na samun farin jini da na ɗaukaka mai gida ka daɗe kana yawo gun malama aikinka baya yiwa ka zo ga itacen da ka ciro wannan da yawa ka je da shi gida da ɗanye-ɗanyensa sai ka nema sabon ƙwarya ka zuba ruwa sai ka ɗauki wannan ɗin ka ringa murza shi kamar yadda ake dama fura haka za ka murza shi ka tabbatar ya murtu sosai ka zuba ruwa daidai lokacin da za ka zo ka yi bacci sai ka zo eh, ka shiga bayan gida ka yi wanka ɗaya da shi idan ka yi wanka ɗaya da shi ka kwanta kar ka yi wani hira haka sai dai zikiri ko kuma nafila mai gida za ka ga ikon Allah a bacci fa za ka ga wani mafarkin da kai da kanka za ka sa Allah ya buɗa ma na farko na biyu 'ya'yan wannan guda ɗari da guda biyu za ka nema sai ka faffasa ka faffasa shi haka ka faffasa shi ka faffasa shi ka faffasa shi sai ka saka a turare ka ringa shafawa tun namiji ko na macen da ya kalle ka sai ya ƙara maimaita kallon farin jini zai ga kawai fuskan ka ne daban mai shi zai ringa ganin fuskan ka ne daban to hallo mallaka wannan shi yake kira tsugugun mallaka 'ya'yan wannan da jijiyansa na ƙasa jijiyansa na ƙasa za ka haɗa ko kuma za ki haɗa sai ki nema fosko bakin cire eh, ‘ya'yan ba sai ki nema fosko wannan ma za ki yanka da yawa ki nema fosko ko kuma ki saka turmi ta ƙwarya ki daka in ya yi laushi sai ki shanya in ya bushe sai ki saka eh, busheshen nama nama kilishi shi yana amfani da nama kilishi ne sai ka haɗa da nama kilishi ka sake dakawa to in a yaji za ki zuba ko kuma abinci za ki zuba jiya idan kin zuba mijinki wannan ya ci sau ɗaya kin gama da shi ba ke ba cin hakkinki ba ke ba cin amana a layi billahi lalci insha Allah Allah ya samu dace na mallaka bai karfi namiji zai iya yi na mace zai iya yi to wanda suna yaran da suke fama da sikila shi ma wannan abun yana maganin sikila kaga ganyen sa haka zaka ciro da yawa ka saka tukunya ka tafasar awa hudu sai ka jefa kanwa dan kadan ka ba yaron da yake sikila sati daya sikilan zai bace shi Allah ya kai mu lokaci zan zo yi magana kan wannan da jan nama mai gida idan ka da wannan itacen da jan nama na baka wata wallahi sai wansu sun ce ka koma ai wani sana'a ko ka shiga kungiyar ko kuma ka shiga kungiyar maita ko ka bayar da wani ne Allah ya baka kuɗi saboda yau idan kai kuɗi komai yana ga wannan haɗa da jan nama ka daka ya bushe ka ringa hayaki da shi mai gida ina Allah ne fa zai baka ba mutum ba ni da nake gaya maka na yi shi na ga tasirin su idan kai ma ka ɗauka da zuciya da kai za ka ga tasirin sa Allah ya samu dace insha Allah bancin wannan yanzu kana so ka je gun wani kana so ka je gun wani ka karɓo bashi ko kuma kana so ka je wurin mai shi ya ganka da daraja wannan wannan faka za ka wanke fesfes sai ka nemi farin goro ka hada da wannan wannan guda bakwai farin goro ɗan kaɗan ka saka baki kana tonawa idan goron yana bakinka kana magana da mai shi bai isa ba ya ce ma kaza ko kaza bai isa ba bai isa ba bai da wannan wannan duk abin da kace mishi kana so Ba shi ne a'a Ya yi maka aiki ne a'a hakkinka kake bi kana so ka yi mishi magana ya baka hakkinka duka zai hallo kaga itacen wannan kuma kashin shanu mai gida wannan abincin aljanu ne saboda akwai wani ciyawa wanda aljanu ma ba su gani shi shanu ne yake gani idan shanu sai sa aka ce maka wannan in ka san wannan in ka san amfanin turo sun sanu mai gida ka huta Allah ya samu dace kaga wannan zaka ciro da yawa ka daka wannan daban ka daka turo sun sa din daban idan wannan din ya bushe sai kara da turutun shanun garwaya su ka daka la haula wala quwwata kai ko zaka gode wa Allah wallahi lokacin da zaka gode wa Allah ma baka sani ba sabon canji canji ne zaka gani free to free da nake baka wannan ba wai wani abu ne yasa nake bayarwa na yi wa ubangiji na alkawari idan Allah ya bani ilimi zan raba bayin Allah kuma barin musu ba sirri na mugunta na yi rantsuwa ba zan ba da sirri na mugunta ba ran ba su abin da zai cutar da su ko wani ya je ya ɗauka cutar da zan bayar ne da za ka samu buɗi wannan yana maganin sikila hatta hawan jini yana maganin hawan jini itacen nan da kake gani za ka cire da yawa ne sai ka da tafarnuwa ka daka su ka shanya ka sake dakawa ya yi laushi sai ka nemi koyin kazan gida guda bakwai ka fasa garin wannan ɗin kaɗan zaka saka cikin koyin sai ka soya koyin mai hawan jini ta ci hajiya na baki kwana bakwai namiji ne ma na baka kwana bakwai ka je ka auna zaka hawan jinin babu Allah ya sa